عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بينك يا yan uwa assalamu alaikum wa kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi na muktafar khalil fil fiqh maliki wanda fadilatu shaykh al khalil bin isaq al-jundi ya rubuta rahimahullahu ta'ala a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya a babin da yake magana ko shimfiɗa dangane da abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake banta da su a hukunce-hukuncen shari'a kafin mu shiga bayani akan abin da ya shafi aure a yau a darasinmu na biyu da hudu za mu taki daga inda mala yake cewa wa naz'ila'matihi hatta yuqatila wal manni liyastaktira wa kha'inatil a'yuni ko wa kha'inatil a'yuni wal hukmi bainahu wa bain muharibi wato yana jeranta mana abubuwan da suka keɓanta ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na farko anan yace wa naz'ila matini da cire kayayyakin sa hatta yukatila hasayayyaki abinda yake nufi manzon Allah in yasa sa kayayyakin yaki ya canza kayansa ya sa kayan yaki to ba yadda za a iya cire kayan yakin da sayan yaki hakan kuwa ya faru ne a yakin uhudu a shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah daga makka zuwa madina lokacin da kafirai suka haɗa runduna wata makekiyar runduna suka tinkari birnin madina labari ya iso wajen manzon Allah ya tara sahabbai yana tattaunawa da su da dama daga cikin su sun raja a kan cewa wato a shirya a tinkari wannan rundunan saboda waɗansu daga cikinsu ba yi yakin badar da su ba kuma rashin fitansu yakin badar sun ji haushi sun yi nadama suna allah allah wani yaƙi ya zo wanda za su samu su ma su yi participating ko su ba da gudumawansu to shi yasa da yawansu sai suka raja'a annabi shi kuma yana hango wato hatsarin da ke cikin haka kamar yadda waɗansu ƙwararru suka ga suke ganin ƙaran waɗannan runduna ɗin na kafirai akwai matsala akwai aiki dole sai an shirya to amma tun da sirrin rinjayar da cewa annabi ya fita shi ne mazu Allah ya shiga gida ya je cire kaya a matsayinsa na shugaba na jagora ya sanya kayayyakin yaƙi ya ɗauki kwalkwalinsa ya sa sannan kuma ya ɗauki abubuwan da ake sawa dai na yaki nan da ya fito to waɗansu sai suka yi tunani suka je muna ganin kaman lokacin da ake tattauna wannan mun takura wa manzon Allah mun yi insistin cewa sai dai a fita yaki muna ganin kaman baya so to bayan ya fito da kayayyakin yaki sai waɗansu suka same shi suka ce muna ganin kamar mun takura ka saboda haka ka koma kawai ka cire wannan kayayyaki ka yanke hukuncin da ka ya yafi dacewa Suna Maza Allah yana amfani da wahayi kuma akwai hanyoyi da dama wanda Allah ta baraka wa ta'ala zai taimake shi ko zai masa gudumawa sai Maza Allah ya ce ya ce ai babu annabin da zai sa kayayyakin yaki har a matsa shi haka ya sa kayayyakin yaki ya cire ba tare da an yaki ba sai sai an je fagen daga tun da na sa to sai kowa ya sa kuma kun ga da aka je yakin uhudun an sha wahala warai da gaske shi yasa a can bayan mun karanta aka ce annabi yi shawara da ainihin sahabbansa dole ne cikin al'amarin da wahayi bai sauka ba kamar yadda ya shawara da su anan, kuma ya ɗauki abin da suka yanke shawari sai dai kuma bayan ya ɗauki mataki sai suka ce a'a ya kamata a dawo baya ta babu maganar dawowa baya sai dai a je gaba don ka haɗa wannan da washa wirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal ala Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin dama haka ne lokacin da aka zo ana tattaunawa za a ga wani bangare yana da wuyan lamari to idan mutane suka yanke hukunci suka takura a dauki aka to sai a dauka in yazo an samu matsala sai a sake riba a dawo baya to wannan shi ya nuna cewa tunda annabi ya sa kayan yaƙi ya ce ba zai cire ba kuma babu wani annabi da zai sa kayan yaƙi ya cire ba tare da an yi yaƙi ba to da wannan ne suka ce yana daga cikin kusufiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai kuma idan an duba ko ɗansu yaƙe-yaƙen da annabi ya sa kayan yaƙin aka je amma ko ba a yi yaƙin ba to shi yasa malamai ba su cika ƙarfafa wannan magana su jage a kai ba sai dai ga abin da ya faru a yakin uhudu hatta yukatila wato wa nasila amatihi da cire kayayyakin yaki kamar irin su garkuwa da kwalkwali da sauransu hatta yukatila har sai yayi yaki wannan kenan sannan wal manni li annabi an hana ki yayi kyauta domin neman kari wannan wajibi ne ga annabi duk kyautan da yayi to yayi domin Allah ne ba domin ka biya shi ba amma sauran sa an ba su dama so suna iya yin kyauta domin neman kari dalilin da yasa aka hana annabi yin kyauta domin neman kari sai dai yayi kyauta saboda Allah yadda mutane za su gane shine fadin Allah ta'ala wala tamnun tastakthir kada kai kyauta domin ka nemi kari ina fata an gani amma yanzu ni ina iya yin kyauta domin nemi kari saboda haka zan iya samu wani abu kamar na yi tafiya sai in sayo lemo da ayaba da abarba an kawo alhaji dallaji in ce masa wannan ga kyauta ne na kawo maka domin saboda na ga kwana biyu kana fama da zazzabi kana fama da ainihin rashin lafiya ka samu kaɗan farfado alhali a ɗaya gefen na yi haka ne wa alhaji ɗallabi saboda ina son an kwana biyu zan tura ki wajen alhaji bakar ya nema min aure kuma tabbas idan ya je ya yi maganan auren nan to dukkan alamu za a karɓa za a saurare ki shi yasa sai na kawo masa wannan lemon domin saboda ni ma ya mun abin da nake so kwakan ko bayan kwana biyu sai na ce, da Allah ina son ka samu Alhaji Abubakar kai masa magana ina neman yarsa eh muna ina son a daura auren nan da wuri tun kafin ke karan nan ta kare sai ka ce ai babu damuwa farkon abin da ya faɗo maka lemo da ayaban da na kawo maka eh, tun da kai ma na maka wannan bari kamun wannan ta wani bangare to amma ko zo ne abin mamaki duk an ba da dama wa mutane su yi haka domin saboda ba a son a takura al'umma kamar yadda Allah ta'ala ya ce ma ja'ala alaikum fi dini min haraj bai sanya muku kunci cikin wannan addini ba babu yadda za a yace mutum ya shigo addinin musulunci kuma addinin musulunci ya takura shi amma mafiya yawa an fi samun haka a tsakanin manyan mutane da kuma kanala. shine za ka samu kananan mutane musamman mutanenmu da suke karkara mutumin da ya kamo hanya zai shigo gari zai riko maka kuka zai riko maka aduwa ko kuma ya riko maka abin nan kanya ko wani abu makamancin wannan wani zai kawo maka rogo irin danyen rogo din nan ainihin lafiyayyen zai samu wani ma zai zo da yan kajinsa kamar guda biyar hakan nan wani zai zo da dan wake bai wuce mudu uku da rabi ba haka dai to mafiya yawa waɗannan kyaututtukan da ake kawo muku a birane to akwai wata manufa akwai wata manufa yasa in ka gane ana son ka gane din wanda ya kawo maka wake mudu biyu da rabi idan ya zo tafiya sai ka duba ka gani ka natsu ka ga me ya kamata ka baki mai yawa za ka samu kaftaninka da wando ka ɗauka ka baki ka ce ga wannan ka je ka dan karasa to shi in ka baki fa ranar juma'a zai rinka sa wannan da ranar da za a daura aure ko in yana zuwa wajen suna in za a je wajen suna kayan da zai sa kenan ko ba mamaki bayan an dan kwana biyu kuma sai ga ya dari ko maka waɗansu kaji guda biyu yan kaya kaya kayan an barka sai ka ce ma ba su gama wayo ba gama sai ya ɗari ko maka saboda ya ji daɗi to lokacin da ya zo tafiya sai ka ce a ah, ai kayan nan da na baka na manta akwai hula to barin haɗa maka da hula saboda duk abin da na ƙasa ya yi kyauta da shi wa na sama to akwai wata manufa musulunci bai hana wannan ba aka ce ma ba biya ba kauye abin da ya kawo ba yana iya bayan ya tafi ya dawo ya ce na fasa da ce kajin nan wallahi ba shi ne ban biya ba ali kuma an yanka kaji an yi farfesu har da shi ba kauyen aka ci eh sai ce maka wallahi baki na karba ko ban biya ba to zai ka san yadda zaka yi da shi tunda ya ga ka masa kyakkyawan sallama ba mazala sallallahu alaihi wa alihi sallama idan an masa kyauta to yakan samu hanyar da sai ya biya in dai kai kyauta wa annabi zai biya amma annabi yayi kyauta don a biya ki shine aka hana shi ina fata an gani saboda mai saboda kaman babu a ciki farai da gaske tun da nima da na dauki kayan lemo da menene na bada alhaji domin ya je ya nema mini aure wajen alhaji abubakar ai kaman cin hanci ne ai kaman cin hanci ne saboda haka wannan hanyar da na bi bai kamata a ce na bi ba ya kamata bai da lafiya na kai masa kyauta tsakani da Allah sannan kuma ran da nake so ko nake neman alfarman sai wani abu wannan kuma in je in nema yayi domin Allah ba tare da ya duba wancan bangare ba ina ba an gani to saboda haka annabi an haramta masa yin kyauta domin neman kari shine wal manni li yastakira da yin kyauta domin neman kari amma idan dan uwanka da kauye ya kawo maka abu yana neman kyautan wani abu baka bashi ba yana iya fasawa kuma ka bashi din ya halatta kaga kenan kaman kyautan ba don Allah bane amma dai musulunci yayi sassauci akai wannan shine kawai kai kuma da haka zo aka kawo maka wannan an takura ka dun wani lokaci za ga mutum an kawo masa kyauta bayan ya shiga cikin gida su matan cikin gida da yara suna ta munna kai kuma kana ta gunaguni kai kadai domin saboda me saboda an gama takura ka kana ta gunaguni kai kadai to amma duk da haka a danna zuciya eh, ayi abin da ya dace wa ka'inatil a'yuni sai kuma maha'inciyar ido wannan ma an haranta wa annabi kwarai da gaske mazu Allah baya munafinci baya munafinci kamar misali yanzu a zuwa na ta abin da annabi ya yi da kiransa ya dan gwada wa mutum wani abu da kira annabi baya yi ne eh, baya yi saboda akwai abin da yake in kana babba ka riga ka wuce wannan bai kamata ka yi ba abinda kawai aka ba da dama a wajen yaki wajen yaki kuma alharbu kuda domin ka'inatul ayun wato kaman ha'inci akwai ha'inci a ciki ka gwada wani abu kawai a yi wani abu ka gwada sainin a yi wani abu ba tare da ka faɗa da baki ba amma sun mutanen ka sun gane abin da kake nufi ba daidai ba ne babban mutum baya haka sai dai kawai zai kalla ya kalla kawai ba za ka gane cewa ɗaya ne ko a'a ba to haka manyan mutane suke Allah tabaraka wa ta'ala da kansa yace ala maka'ina tal'ayuni wa ma tukhfi sudur musamman irin waɗanda suke zama a bakin hanya mata sun zo wucewa kana limami ko kuma kana ladani ko kana wani ustaz mata sun zo wucewa a gaban mutane sai ka kauda kanka daga nan kuma a can gefe ka dan kyallare idonka kana ganin su kana gama musu gani to ya alama ka'inatal talayuni wannan maha'incin idon wannan ha'inin Allah yana ganinsa saboda ka haramun ne annabi wannan to duk wani babban mutum ma wato haramun ne wannan sai dai idan a wajen munasaba kaman wajen yaki a wajen yaki an ba da dama saboda in ba a yi haka ba ba mamaki ba za a samu cin nasara ba wal hukumi bainahu wa bain muharibi sannan haramun ne yin hukunci tsakanin annabi da wanda yake yakansa kamar tsakanin annabi da wani kafiri ba a sanya annabi a gaba a yi masa hukunci ba zai yi ba Allah ya riga ya zaɓi waɗannan annabawa saboda zaɓi ne na Allah Allahu ya safi min almala'ikati rusulan wa min annas inna Allah safa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin zuriyatan ba'daha min ba'd saboda haka zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba yadda za ya gurfanar da annabi a gaba zai yi ba ya yi hallazi na amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasuli don haka ce za a gurfanar da annabi abu ya lalace kun san da wannan ne fa masu ilimin zamani na dokoki suka yi kwance-kwance suka yi dabara suka ce gwamna ba a gurfanar da shi shugaban kasa ba a gurfanar da shi ina jin ma minista ma ba a gurfanar da shi ko da kwamishinoni sai aka yi doka aka sa su ba za a gurfanar da su ba matukan suna kan wannan to ta waje waje a musulunci tsarin da aka sa yana da kyau don aka ce shugaba ka kaf gaba daya an gurfanar da ke akwai hatsari amma mafiya yawa na yanzu ba su da gaskiya kwarai da gaske saboda ma sun samu wannan protection din ko jurisdiction din shi yasa suke yin abin da suka dama sai ga mutum baya so ya sauka daga mazayin saboda in ya sauka yana sauka za a ramke shi da yake dokan ba ta Allah ba ce wani yana sauka zai gudu wani kuma a iya za a tare ki a kwace sojinsa a kama ki kwarai da gaske doka ga wato idan akwai kyakkyawan manufa domin saboda kar a jin wato jirkita hankalin shugaba ya kasa aiki wa mutane kaga musulunci yana goyon bayan wannan amma in baya da gaskiya yayi amfani da wannan dama domin saboda me saboda ya cimma burinsa ya zalunci mutane to kaga wannan kuma ba daidai ba ne ina fata an gani to saboda haka wal hukumi bainahu wa bain muharibi a te za a yi hukunci tsakanin annabi da wanda yake yaƙa a gurfanar da su a yi musu alƙalanci wannan ba zai yi ba to na gaba wa raf'i sauti alai da daga murya akan annabi mutum ya daga murya akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan ba zai yi ba ba a daga murya akan annabi duk wanda zai magana wa manzon Allah ba zai daga muryar muryarsa sama da muryar manzon Allah ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'din kamar yadda Allah ya ambata duk wanda ya aka yayi haka to lalle hakika ayyukansa za su rushe to ba a daga murya sama da muryan manzon Allah wala nidaihi kuma har yanzu kusufiya ce ta annabi ba a kiranta min wara'il hujrati wato a bayan al-hujrati wato abin da ya kafi menene za mu ce kaman a ce ko daki ko eh, ko kuma ainihin daki bayan daki a kira manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan bai halarta ba saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم إلي والله غفور رحيم الله يغفر تامسو inna allazina yunadunaka min wara'il hujurat lalle waɗanda suke kiranka a bayan ɗakunan matanka walan suka wuyawa ne suka zo suna kiran Muhammadu Muhammadu kai tsaye ma suke kiransa ya Muhammadu sai Allah ya ce aksaruhum la yaqiluna mafiya yawan su ba su da hankali saboda ba su da ilimi Da wannan ka'ida ce manzo Allah ba masa haka eh manzo Allah ba masa haka saboda girmama shi kada a rikita shi wa bismihi abin da ya kamata a rubuta kenan nan ya sa basmihi wa bismihi wa bi ismihi kenan da kuma ainihin suna da kiran sunan annabi a kira shi da sunansa maza Allah ya kira shi da ainihin sunansa ba yin haka saboda Allah ya hana la tajalu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da Allah ta'ala ya hana kamar yanzu yadda zaka ka ce kai sadiq to ko annabi abokinka ne ko sa'anka ne ka ce kai muhammadu ba zai yi ba yi kai muhammadu ba zai yi ba ba a kiran annabi da sunansa sai dai a ce ya rasulallah ya nabi yalla kira ta girmama wake nan tunda Allah ta'ala ya ce ku sanya kiran annabi la tajalu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'da kamar yadda sashin ku suke kiran saki qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluna minkum liwaza falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adhabun alim saboda haka taka zan ake yi to kuma anan ya kamata a ce ambaci a zamanin annabi mutum zai iya haifan ɗaya kira ki muhammad saboda idan ya zo bayan ya girma ya zo majalisan annabi wani ya zo ya ce ya muhammad sai mazu Allah ya juya sai wancan mutumin ya juya da waye ke nufi abinda ya yi daidai ya sa ga masabar malikiya suka ce lokacin da annabi yake nan yake da rai ba za a haifi da sun yi masu suna muhammad ba saboda kana samu matsala kamar yadda yake ba za a yi alkunya da alkunyarsa ba duk da kasancewa hadisi ya ce ku ambaci yaranku da suna na amma karku ambace su da alkunya ta ya tun tunda idan musulmi suka samu tarbiyya ba za su kira su ce ya muhammad kai muhammad yana da wahala musulmi dai ko wanda yake da hankali ko wanda yake da ilimi ba zai haka ba a shekenan ka jana ya muhammad kai muhammad to ana nufin wani muhammadun ne ba manzon Allah ba amma ya abal qasim wani ya sa matsansa alkasim ya kira kansa da alkunyan abulkasim manzon Allah kuma ana kiransa da abulkasim kaga za a samu rikici to a takaice dai al-imam malik bin anas rahimahullahu ta'ala yana ganin cewa bayan manzo Allah ana iya ambaton sunan mutum da sunan annabi ko a masa alkunya da alkunyan manzon Allah tunda manzon Allah ya bar duniya to kun ga wannan fahimta kusan tana da saiti kurai da gaske yasa aka samu muhammadun da yawa bayan manzon Allah aka samu aba'ul qasim da yawa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu duk wanda ka zo ka ce muhammadu ai ba wanda zai taba tunanin cewa manzon Allah kake nufi ko ka ce abal qasim wani ya ce manzon Allah ne a ina sai dai idan kansa akwai jururi in kansa akwai jururi akwai wani abu to wannan kan ba mamaki amma dai mutum yana da lafiyarsa dai a yanzu ka ce abul qasim ya ce da manzon Allah kake nufi yana da wahala an gane ko to saboda haka wa rafqis sauti alai alaga murya ga annabi haramun ne wa nida'ihi min wara'il hujra a kira annabi ta bayan dakunan wato matansa ko ɗakin matansa, haramun ne wa bisme a kira annabi kai tsaye da sunansa haramun ne saboda an taka dokokin ayoyin qur'ani dole a girmama manzon Allah wa ibahatil wisali sannan an halatta wa manzon Allah mai alwisal alwisal shine wato sadar da azumi eh, mutum ya azumi lokacin buɗe baki ba zai buɗe baki ba lokacin su hurma ba zai yi ba sai wuce gaba daya shine alwisal mutum ya dauki azumi kawai sai ya ta wucewa binsa to maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana ya hana sahabbai dun ya ga suna koyi da shi ya hana su wasu suka hannu su kuma suka ci gaba da yi da ya lura cewa suna so su yi koyi da shi tun da lakar kana lakon fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal Laha wa allaha kasira za su yi koyi da annabi yake nan da aka zo shan ruwa sai ki shan ruwa aka yi magariba aka yi isha ya shiga gida su ma ba su sha ba Wa gari ya ce yana azumi su ma suka wuce sai da ya ga sun tagayyara ya ce na faɗa muku ya ce ni fa ba kamanku ba ne inni laftuka ahadikum yace ni fa ba kaman ku bane yace ni din nan ubangiji yana ciyar da ni yana shayar da ni saboda haka kalku bina ba idan an zo buɗe baki ku yi buɗe baki shi yasa ka'ida ce wato sunna ce daga cikin sunnonin manzo Allah idan an yi azumi na farilla ne ko na nafila rana tana faduwa kafin ayi sallar magriba ka sha ruwa gaggauta shan ruwa din nan karantarwar annabi kamar yadda yake jinkirta suhur ma karantarwar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma tazarce ba ka bari na annabi ne ubangiji yana ciyar da shi yana shayar da shi tunda akwai annabci da manzanci tsakaninsa da ubangiji baka yi saka sani ba ba za ka iya shiga ba to shi yasa aka ce anan ba a koyi da annabi a wajen tazarce na azumi ba a koyi da annabi saboda shi yana da matsayi na musamman kususiya ce gare shi ina fata an gani saboda haka wa ibahatul wasal an halatta wa annabi sadar da azumi ba tare da ya ruwa ko kuma ya suhur ba wa dukuli makkata bila ihramin kuma ya halatta ya shiga makka ba tare da ihrami ba to nan ga masabar malikiya suna ganin ba yadda za a yi ka shiga makka ba tare da ihrami ba ka shiga makka ba, babu ihrami ba zai yi ba to amma yanzu yanayin yadda abubuwa suke za ka yi shiga maka ba ta da ihrami ba kuma shi ne zance mafi inganci sai dai wa bikitalin da ainihin yaki to wannan shi ne magana mazala da kansa ya yi magana ya ce nima an halatta mun ne na lokaci guda lokacin da ya fito makka yace amma a yaki birnin makka haramun ne yaƙan birnin makka haramun ne saboda haka shaharul haram da almasjidul haram ya su haramun ne ya ce ba mamaki wani nan gaba zai zo ya ce ai manzon Allah ya yaƙi makka ya ce to Allah ya bani dama ne na wani lokaci amma ku ba ba ku dama ba to kaga wannan ku Sufiya ce gare shi an ba shi dama ya zo lokacin da zai shiga makka amma ya ce kar ku yi fala kar ku kashe kowa amma duk wanda ya tare ku kuna iya gamawa da shi shi yasa wanda aka kashe mutum wajen ashirin da wani abu ne kawai su ma sai da suka sha gaba amma kusan sauran kofofi duk sun ta shiga ba wanda ya tare sai wata kofa kawai waɗansu suka fito irin kamar a ce yan iskan gari suka ce ya za mu ai ba za mu yadda a shiga ba ne aka ta girbe su cikin makka amma daga nan ba sake fala ba Ya sa annabi ya ce duk wanda ya shiga gidansa ya rufe kofa ya aminta duk wanda ya je ɗakin kaba ya aminta duk wanda ya shiga gidan abu sufiyana ya aminta kamar a ce duk wanda ya shiga fada ya aminta duk wanda ya rufe koban gidansa ya aminta wanda ya shiga gamman house ma ya aminta to wanda ya shiga masallacin ƙofar fada ma ya aminta misali kamar haka ne saboda haka duk wanda aka same ki a ɗaya daga cikin waɗannan wurare kun ga yana son ya kubutar da kansa ne amma duk wanda aka gaishe a bakin hanya yana tsaya wani ɓata rai to ya yake so ya yi sai a gama da shi ya sa wanda aka kashe ba su wuce 20 da wani abu aka yi yaƙi tun daga nan kuma ba sake yi ba manzo Allah ya fato makka to shi ne aka halatta masa ya shiga birnin makka da yaƙi amma bayan haka duk wanda ya shiga birnin makka da yaƙi to dan bala'i ne dan musiba ne Allah ya sauke wa tafi'il magnami sannan an keɓance wa annabi zaɗaɗɗen ganima Allah ta tabaraka wata ya halatta masa wannan barai da gaske idan aka tara ganima kafin a raba, annabi yana iya ɗaukan ɗaya biyu wannan an ba da dama yasa duk shugaba kima an baki dama mutukan babu son zuciya ciki to mu abin da ke damin mutanen mu son zuciya barai da gaske zai iya zaɓa ya ce yana son abu kaza ya ɗauka, tun kafin ayi rabo musulunci ya ba da dama amma babu son zuciya so idan ma an ba da wani ne babu laifi kamar misalin wasu malamai suna maganan cewa da aka zo aka tara ganima ya zo ya gama zagawa sai ce a cire wancan a cire wancan da ya zo sai ya ce ai a gari kaza akwai tsoho kaza ku dauki abu kaza ku bashi a gari kaza akwai tsoho kaza ku dauki wancan ana ganin kamar ya dauka wa kansa ne kawai sai ya zo ya ce a raba mutane sai babba su wannan shine tsarin shugabanci mai kyau kuma da yace a bada wane ba kawunsa bane da yace a bada wane ba babbansa bane da yace a bada wane ba baban matarsa bane ko yayan matarsa saboda yin haka ne to akwai son zuciya ciki ina fata an gani to saboda haka shugaba ya zaɓi wani abu a cikin ganima wannan ba a hana ba wani kumusi kaman kumusi a cikin kumusi sun kun san idan aka zo za a raba ganima gida biyar za a dauki kashi ɗaya wanda yake shine lillahi wale rasuli wale zilkurba wale ya tama wale masakin duk waɗanda aka ambace su to nan ma yana iya zaɓen abin da zai zaba shi yasa suke kirari ma shugabannin baya eh, akwai wani baiti da suke faɗa لك المرباء منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول suna zuga shugabanni abubuwa guda biyar almirba'u minha wasafaya wa hukumuka wannakitatu walfudulu to san mutanen da aka zo abinda aka samu a hanya sai a ce na shugabanni abinda ya gagara rabuwa sai a ce na sani domin a kashe wutan fitina don za a iya samun wani abu a ma a raba shi ba zai rabu ba warai da gaske duk abin da ya gagara rabuwa nasa ne da sauransu to akwai asafaya shine ya zaba ba tare da san zuciya ba ya halatta kamar yadda a cikin kumusi yana da ɗaya bisa biyar sai abin da ya yi da shi ko kuma ya zaɓi wani abu cikin ɗaya bisa biyar Shi shine wasafiyyar magnami wal kumusi wasafiyyar magnami wasafiyyar komusi ko wasafiyyar magnami wal na fata an gani Eh, wa khuffa bil komuti ɗaya bisa biyar ko kuma tacaccen ɗaya bisa biyar na ganima sannan wa yuzawwiju min nafihi wa man sha'a kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wasallama yana iya auren kansa da wanda ya ga dama shine malamai suka ce tawalla a ne, ko da yake wannan ana iya samu wannan ba wai ga annabi ne kawai yake barta ba kwarai da gaske eh mazala zai daura aure wanda yake so sai ya ce shi zai bada auren kuma shi zai karbi auren shi kadai ga masabar malikiya idan akwai wata yar uwarka mai yuwa a ce kudi taranka ya halarta mutum ya auri kudi taranka ko eh, kudi taranka ko kuma yar wata kanwanka yar baffanka ko wani gogonka mai yiwa ta tashi a hannunka ko kuma da aka zo maganan daura aure ke na sai kace gaskiya abin nan ita kake so ka aura to a tsari idan yar baffanka ne a layin waliyai kana ciki za ka iya mata walittaka ko ba ka bane za ka iya mata walittaka to kuma kai ne mai auren to shi kenan sai ka ba da kanka kuma sai ka karba da kanka amma yana ganin ni dai ban taba gani an yi ba bayan jama'a sun taru ina mai bayarwa gani ina mai karba gani a'a duk kai kadai eh saboda yar baffa na ne saboda haka ni zubairu madaki na ba da aure wa zubairu madaki yar uwata wacce da ke kaza bayan na haɗe yau kuma zai ce ni zubairu ma daki na karɓi auren da aka bani ni zubairu ma daki ko ni da na ba da kaina da ke kaza na karɓa hannu biyu suke nan kai kaɗai kayi ka yi kiɗanka ka yi rawanka in ji hausawa eh wannan ba matsala ba ne yaya eh, ma a nan ya kawo wa kusa an keɓance ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kan aure wanda yake so a can bayan mun ambata duk wanda annabi yake so yana da hali ya aure ta an ba shi dama ya aure ta amma kuma duk wanda take kin annabi haramun ne kuma ya rike ta ya zauna da ita sai dai ya sake ta wa bi lafazil hiba haka ma da lafazin kyauta kun san nan ma akwai sabani tsakanin malaman fiqh wallan suna ganin aure ana maganan kyauta ne wallan suna ce a'a ba maganan kyauta ne. amma Allah ya riga faɗa wa mumina mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiyyi in arada an-nabiyyu an yastanqihaha khalisatan laka min dunil mu'minin wa za'idin ala arba'in saboda haka annabi yana iya bada aure ce kai na bada kyautan kaina na bada ki wa kaina an ba shi dama ya keɓanta gare ki da kuma waza'idin da kari ala arba'in bisa hudu annabi an ba ki dama ya auri mata fiye da hudu amma kai an ce ka tsaya a hudu sun kai hu mata balakun minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu wa bila maharin kuma annabi yakan iya aure ba tare da sadaki ba wajen kyautan kenan da muka faɗa wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabi in arada nabi an yastanqiha ko wanda ta bada kyautan kanta ga annabi maza Allah yi shiru bai ce komai ba shine wani yazo maza Allah yace kana da yace yana so yace kana da abinda zaka bayar yace babu yace ka je ka nema wa in ka tama min hadidin to kaga kenan dole wani ya bada sadaki amma annabi ba dole ne ya bada sadaki ba kamar yadda yake dole ne kowa ya tsaya a hudu amma annabi an baki dama yana iya wato auren fiye da hudu sana akwai matsala da ake ta maganganu a kai wasu malamai suna ganin kana da mata hudu ka sake mace guda daya bayan yadda za a yi ka je ka auro wata sai wannan ta gama idda ta fita gaba daya ina fata an gane wasu ma'alabai kuma suka ce a inda ka sake mace ta hudu to a gobe kana iya auro cikon ta hudu sai dai kuma ka sani automatically idan ka auro wata to kaga wanda ka sake ta babu halin yadda za ka yi kama yadda ita in za ka ma yadda ita sai dai ka sake sake wata a ciki to kuma musulunci baya son haita wasa da saki kamar yadda wasu suna da kuɗi sai su haukace su zama ba su da hankali kawai su dinga yin saki yadda su ga dama anyhow ba daidai bane kuɗi ba hauka bane kudi ba hauka ba ne duk mutumin da kudi ya ɗebe shi ko matsayi ya ɗebe shi ya yi ta aure-aure yana sake-sake wallahi daga baya sai ya zo yana nadama sai ya zo yana nadama ko an zo ana karanta tarihinsa bayan ya girma sai a ce ai yayi kaza to ta wajen nan sai ga ana kokarin rufewa saboda me saboda ba abu ne mai kyau ba ba abu ne mai kyau ba na'am wa za'idin ala arba'in za a iya ƙara annabi an baki dama zai iya ƙarawa ya wuce hudu wa bila maharin yana iya aure ba tare da sadaki ba wa waliyin ba tare da waliyi ba wa shahudin ba tare da shaidu ba wa bi ihramin haka ma yana cikin ihramin aikin haji ko umra an baki dama amma sauran mutane an hana su to wannan matsala ita ma an yi maganganu a kai saboda auren nana maimuna radiyallahu anha akwai wanda suka ce annabi ya aure ta yana cikin ihrami wata ruwaya kuma ta gwada annabi ya aure ta bayan ya cire ihrami duka to kun ga akwai bambanci eh, amma malam anan ya kawo mana ko da ihramin aikin haji da umra an halatta wa annabi ya aure yana iya yin aure yana iya aurarwa to amma kuma daga cikin ka'ida na aikin haji ko umra an kasa fararen kayayyakin nan ba neman aure ma balle kullu aure ba neman aure ma balle kullu aure wabila kasmin sannan kuma annabi ba sai ya yi rabo ba a tsakanin matansa ko da yake zance mafi inganci maza Allah yana raba kwana eh, saboda Allah ta'ala ya ce turji man tasha wa min hunna wa tu'i ilayka man tasha wa man iftagaita man azalta fala junaha alayk saboda haka annabi yana iya zama ba tare da yayi rabo ba amma annabi ya karantar da mu rabon kuma rabon yake yi wa hukumu li nafsihi wa waladihi annabi yana hukunci wa kansa da ɗansa shi zai iya hukunci wa kansa a karan kansa da kuma ɗansa saboda adalci annabi ba zai zalunci ba amma kaga kai ba zai yi kai hukunci wa kanka ba ko kai hukunci wa ɗanka ba zai yi ba saboda akwai ɗan son zuciya idan alkali ne za ka yi masa kara kai masa karan ɗansa ai ba zai masa hukunci ba sai dai a kai shi wani kotu daban to amma manzon Allah in ɗansa ne za ka masa karansa kwarai da gaske kamar yadda annabi zai hukunci wa kansa sai dai haka kuma bai faru ba wa ya hamilahu kuma annabi yana keɓance shinge shinge shinge ne yake fala ko menene wanda mutum zai yi alhima eh, eh, eh, kwarai wanda za a yi kamar a samu wani jeji haka shugaba ya keɓance wani jeji ya ce kar kowa ya shugaba wanda zai gona a wajen ya halatta amma anan ya ce annabi ne yake banta gare shi kawai sai dai malaman sun ce a sayyidina umar ma yayi haka amma sai dai suna yi ba wai domin kansu bane ba kamar yadda yanzu shugabannin yanzu suke daga waje kaza su take kilomita kaza daga nan har gada a ce na gwamna ne duk wanda yake wajen ya taki zalunci ne don kafin gwamnan kafin iyayensa akwai mutane a wajen sun mallaki wajen ya za ya zalunce su lokaci guda na gasu ba adalci ba ne duk sarkin da ya haka zalunci ne tunda wani ko sarautar magada ya yi in ka bincika za ka samu kafin babansa ko kakansa na cancan mai sarautar ya zo ya zo ya samu mutane a wajen mallakansu ne duk mutane da suka fara zama a ƙasa musulunci ya ba su dama ƙasan tasu ce ta kawai wani ba zai zo ya musu haye ya kwace ba sai dai ya saya ko kuma su ba shi kyauta sai dai kuma in ya yake su yakin musulunci ne to ka mallaki wajen in na zalunci ne kuma kunga ga zalunci kan zalunci kenan saboda haka ya halatta a keɓance waje a ce wannan kada a taba wajen saboda wata maslaha kamar yanzu yadda ake samun wasu dazuzzuka saboda dabbobi ko waɗansu wurare saboda masu kiwon shanu ko ba ka ne, to wani zai je ya ta matsawa sai an yanka masa yanzu akwai waɗansu wurare waɗansu filayen da aka raba mana aka zo aka ce a'a mutanen da su riga sun keɓance wajen ne domin saboda kiwo da abin nan ƙwarai mu ma sai daga baya muka sani aka dubi manyan mutane duk sai aka yayyanka musu sai da aka ji aka ce kai wannan fa akwai matsala to ba wuri guda ɗaya ba wurare ma da yawa duk an yi rigingimu a kansu ai kamar fili ne a cikin gari za a keɓanta wani waje a ce makaranta za a yi ko asibiti za a yi ko za a bari wajen shakatawa wani sai ya zo karfi da yaji ya je gwamna ya baki takarda ya mallaki wajen zalunci ne don abin da ya shafi na mutane ne gaba ɗaya na amfaninsu in an keɓance abu a keɓance abu a ce wannan na mutane ne kusurfiya ce ta annabi a yi haƙuri bari mu karasa na ƙarshe wala yurasu shi ne annabawa ko annabi ba a gadonsa kuma dukan annabawa ba a gadonsu hadisi ya tabbata annabi ya ce mu taron annabawa duk abin da muka bari sadaka ne ba a gado shi yasa manzo Allah da ya bar duniya ba raba gadonsa ba ba raba gadonsa ma iyalansa ba abinda da ya bari ma bai ta karaya karya ba ma ba raba ba saboda ya ce ba a gadon mu mu iyayen kowa ne saboda haka annabi baban kowa ne to ba zai yi a raba gadonsa ba abin da ya bari sadaka ne kuma abinda abubakar bin abi kuhafa radiyallahu anhu ya aiwatar kenan to waɗannan suna daga cikin abinda mai muktasar ya kawo mana a matsayin kusufiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai waɗansu da bai kawo ba kuma idan mun duba za mu ga tabbas akwai abubuwan da suka keɓanta akwai kuma abubuwan da yake akwai saɓani akwai bayanan malamai akai sai darasinmu na gaba akan abin da ya shafi aure insha Allah ta'ala abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh